Carol Kazim, wata 'yan asalin Najeriya tana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya takara a zaben rabin wa'adi, wadda ta doke ɗan majalisa Brian Kirkland a zaben share fage. Ɗan majalisar da ke rike da kujerar da ya gada daga kawunsa a shekara ta 2016 bayan kawun ya rike kujerar na tsawon sama da shekaru 20. This is my first time running for a public office. Definitely more Wannan ce tsayawa ta takara karan farko. A gaskiya yaƙin neman zaben ya yi wuya ba kamar yadda na zata da farko ba, domin kujerar majalisar jiha nake nema, kuma mazaɓar tana da um, faɗi, inda za mu riƙa shiga mu yi yakin neman zaɓe yana da yawa. Da yake wannan ce takara ta ta farko, na fuskanci ƙalubalen yadda zan haɗa kan magoya baya na su min aiki, da yadda zan tara kuɗin yaƙin neman zaɓe, da yadda za mu zazzaga mu zabarar da jama'a su fitar kaɗa kuri'a. domin ina takara ne da ɗan takarar da ya shafe sama da shekaru arba'in a siyasa na kuma yi takarar share fage da wanda iyalansu suka yi kaka gida a siyasar jihar da ake zaton babu wanda zai iya buga kirji ya yi takara da su na kuma sami nasara na kada su domin mutane sun gaji da gafara sa ina buƙatar kawai in nuna cewa zan iya in nuna abin da zan yi mun gaji da cika baki ba mu ganin ana yi wa al'umma aiki a zahiri abin da ya sa na tsaya takara kenan sai dai kuma dole ne in nuna masu kada kuri'a inda na sa gaba in kuma nuna musu cewa lalle zan iya a nasa bayanin segun adeyina ɗan takarar majalisar wakilai a jihar joja ɗaya daga cikin 'yan najeriya biyar da suka tsaya takara zuwa majalisar wakilai ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat ya bayyana cewa yana da kyau a samu wakilci a dukkan jam'iyyu. What I encourage, I tell people, it's not really always about the party. Mm-hmm. Abin da nake karfafawa nake gaya wa mutane shine ba magana jam'iyya ba ce, magana ce ta abin da ya tsone wa al'umma ido. Sabili da haka, muna buƙatar wakilci a kowane ɓangare. Bai kamata a ce domin ina baƙin fata ni ɗan jam'iyyar Democrat ba ne, ko kuma ni ɗan jam'iyyar Republican ne domin ina bature ba, kamar yadda aka cika ganin mutane suna ɗauka. Amma a ƙarshe duka, magana ce ta abin da yake sosawa al'umma rai. domin a kowane mataki ko kuma matsayi aka zaɓe ka kana wakilcin al'umma ne. Iro Omeri wata matashiya da ke takarar majalisa a birnin Dallas ta bayyana cewa lokaci yayi da mata za su shiga siyasa su ba da gudunmuwarsu ga ci gaban al'umma da kuma ganin an samu inganci a ɓangarorin da ke ɗaukar hankulansu. We have to step up and represent ourselves and at times when we feel that people aren't listening to us or are the things we need are being pushed to the Tilas ne mu fita mu wakilci kanmu a lokacin da muke ganin mutane ba sa sauraron mu ko ana watsi da bukatunmu. Idan muka ga haka na faruwa, dalilin shine domin babu mata da yawa a wuraren da ake yanke shawarwari. Tilas ne mu nemi hanyar shiga waɗannan wurare domin a dama da mu. Banda 'yan Najeriya, akwai 'yan asalin ƙasashen Afirka da dama da suka tsaya takara a zaben rabin wa'adi da za a gudanar gobe a duk faɗin Amurka. zaben da yake da muhimmanci a siyasa Amurka, inda jam'iyyun siyasar ƙasar suke nuna ƙwarjininsu ko kuma karbuwa ta wajen yawan kujerun da za su lashe a Majalisar Dokokin ƙasar. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Washington DC.